This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya. Nan tsakiyar suka zo su kai kone-kone gidaje gaba ɗaya. Kaga ba za mu iya sanin a kowa ya fita a firgice a gudu wani wanda ya gudu daga harin da waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne suka kai kubla kusa da madagali jihar adamawa wani mahaluki a ce wata da ya isa ya tashi wani daga wani bangare a wannan ƙasa hukuma ta ɗauki matakin ladabtar da duk mutumin da zai hito da irin wannan magana domin Allah da ya haɗa ƙasar nan ba wani mutum guda da ya ya zo don magana shi ya wace wannan ƙasar. Wasu shugabannin ƙungiyar mai yace Allah ke mai da martari ga surutan da wasu suke cewa a hana Fulani yin kiwo a kudancin ƙasar Haka kuma za ku ji cewa wata kotun ɗaukaka ƙara a jamhuriyar Nijar ta yanke hukunci akan shugabancin jam'iyyar MNSD nasara. hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ndlea e, a takaice ta kama wani wani mutum waɗannan rahotanni suna daga cikin abubuwan da za mu gabatar a yanzu jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wani kusa a wakilan majalisun dokokin rasha ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har da riga-ku daga fagen daga da ake yi a gabashin ukraine za su shiga sahun sojojin syria fafata da kasar take da yan isis da sauran kungiyoyin ta'addanci a sham admiral vladimir kumoyedov a magana da ya da kamfanin dillancin labarai na rasha da ake kira interfax jiya litinin ya ce da alamun sojojin rasha za su shiga yakin da ake yi a syrian sai dai kuma yadda bai ba da wani jadawali na sa'ad da lokacin sojojin za su shiga yakin ba kuma zuwa yanzu dai fadar kremlin ta shugaban rasha ba ta ce uffan kan batun ba furicin dan majalisar dokokin yana zaman martani ne ga rahotanni da ba a tabbatar ba cewa an ga mayakan sa kai daga rasha a fagen daga suna aiki tare da sojojin syria a gefe ɗaya kuma kungiyar tsaro ta neto ta nemi rasha ta yi mata bayani bayan da hukumomin turkiya suka ba da rahotannin cewa jiragen yakin rashan sun yi kutse cikin sararin samaniya ta da ke arewacin syria cewa suna su kuma cewa abin da suke yi shine auna muradin 'yan ta'adda a yankin wani babban jami'i a moscow ya aza laifin hakan kan rashin kyawun yanayi a zaman dalilin kutsen jiya litinin amurka da wasu kasashen da ke yankin pacific suka cimma yarjejeniya akan batutuwa masu yawa da za su rage haraji da kawar da shingayen cinikayya da zai shafi kusan rabin tattalin arzikin duniya. Yarjejeniyar da ake kira Trans-Pacific Partnership ko kuma TPP a takaice gagarumar nasara ce a fannonin manufofin harkokin kasashen waje ga shugaba Barack Obama. Ko da shige babu tabbas ko majalisar dokokin Amurka za ta amince da ita. Shugaban ya ce yarjejeniyar ta nuna irin abubuwan da Amurka suka yi amanna da su, kuma daidaiton zai bai wa ma'aikata a nan Amurka damar samun ci gaba. Mr. Obama ya ce Amurka ba za ta kyale kasashe irin su China su rubuta ka'idodin cinikayya ga tattalin arzikin duniya ba. Ya ce tilas su rubuta waɗannan dokokin tare da kafa zani mai ƙarfi na kare ma'aikata da kuma mutunta muhalli. masu fashin baki sun ce wannan yarjejeniyar za ta iya takawa bunƙasa da tattalin arzikin china ke yi birki ƙasar da yanzu tattalin arzikinta shine na biyu a girma a duniya an ɗauki shekaru bakwai ana gudanar da shawarwari a wasu lokutan ma muhawarar na zama mai zafi kama a kammala har yanzu da sauran bayanan da za a fitar nan gaba to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hukumomi sun sakar wa jami'an tsaron kasar mara yayin da suke tunkarar karuwar tashe-tashen hankula daga Falasɗinawa. Mun kyale jami'an tsaro su dauki matakai masu tsanani kan waɗanda suke jifa da duwatsu da kuma kwalaben da aka ɗora man kananzir ko waninsu sannan aka cinna wuta in ji Netanyahu jim kaɗan kamin a fara taron majalisar ministocin kasar kan batun tsaro jiya Litinin. dama tuni ya ce za a hanzarta rusa gidajen 'yan ta'adda sannan za a ɗaure waɗanda ake zargi da ta'addanci ba tare da an gurfanar da su gaban kuliya ba a halin da ake ci kuma shugaban yankin falastina mahmud abbas ya gana da shugabannin tsaro na yankin a jiya litinin yana mai kira gare su cewa su daƙile karuwar tarzoma kuma kada su kyale takalar gwamnatin isra'ila ta shafi ayyukansu a lamari na baya bayan nan a jiya litinin dakarun isra'ila sun harbe suka kashe matasan palestinawa biyu waɗanda suke harbi da duwatsu a yammacin kogin jordan hakan nan jami'an tsaron na bani yahudun sun kama palestinawa biyar dangane da harbe yahuda bin mutum da matarsa rikici tsakanin isra'ila da falasinawa ta yi tsanani cikin makon da ya gabata musamman kan masallacin al'aqsa wadda yahuda suka kira temple mount labaran duniya kuka gama je. wasu waɗanda ake zata yin ƙungiyar boko haram ne sun kai hari garin kubla jihar adamawa kamar yadda wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko da rahoto rahotanni da ma shaidun gani da ido na cewa ba ga harbin kai mai uwa da wabi da 'yan bindigan suka ta yi hakanan kuma sun kone gidaje kamar yadda wannan da ya tsira da kire yake cewa dare yaran nan suka zo mana kauyen mu a nan eh, a gubla suka zo suka suna tsakanin mu da nan madagalin bai wuce kilomita uku ba da soja kuma ta baya nan zuwa wani gari ana ce mishi magar eh. kuma bai wuce kilomita biyu ba nan tsakiyar suka zo suka kai kone-kone gidaje gaba daya kaga ba za mu iya sanin a kowa ya fita a firgice a gudu ya barka yanzu ma daga maraban muji ne ya buga maka wannan waya. ba tura jami'an tsaro ta wuraren bane ko. akwai jami'an tsaro na gaya maka kilomita uku ne tsakanin su da eh, da nan kauyen zuwa maragali cikin garin madagali a baya kuma kilomita biyu a tsakiya ne suka zo suka yi to wannan abin da ya bamu san wannan lamarin ba mu dai muna neman dauki dai gaskiya ai akwai wani kauye kasa da mu kilomita biyar ne zuwa wani gari ana ce mishi galta ƙasa da layin wannan yaran suke kilomita biyar ne da tekuna suke zuwa kamar mutane nan suka kashe eh, ko kuma wani irin barna suka yi lallai kashe mutane kan ba zan iya faɗi ba tunda kowa a firgize fita duk dai kokarin ji daga bakin jami'an sojin da ke kula da yankin abin fa ya tura don kona ta buga wayan kakakin rundunar soji ta 23 da ke yola kaftin jafar nuhu to amma wayarsa ba ta shiga hakanan kuma na aike masa da sagun karta kwana mahal lokacin aiko da wannan rahoto ban ji daga gare shi ba to sai dai kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar madagal lemi cika mr adamu kamale ya tabbatar da wannan sabon harin da aka kai kowane rana kowane lokaci ana kan kawo hari ana shiga madagale ana kashe kashe ana kone kone mu a gaskiya adanna mu ana kashe mu ana kuna mana gidaje amma kuma a faɗa gaskiya ma akan ana yi mana ma ba mu ga sojojin Najeriya suna yin ba. Cikin kwanakin nan dai ana ta samun harin sarika noke a wasu sassan jihar Adamawa musamman a yankunan da ke makwabtaka da jihar Borno batun da gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Jibrila ya ce ana ɗaukan mataki. Gwamnati kam kamar yadda mu abun da muka iya yi san muna hada kai da sojoji da kuma federal government akan da za a taimaka wa kuma mu eh, gwamnati zai suna tsaye muna haɗa kai da eh, su mutanen eh, sojoji da sauransu muna duduba da kuma mutanen vigilante da suke taimaka mana wancan irin na madagali gwamnan jihar adama kenan sanato bindo jibrila ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya daga inda wakilin sashen Hausa sulemu Mini Barme ya aiko da rahoton cewa bayan an shafe shekaru biyu ana yin shari'a wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Yaman ta yanke hukunci akan shugabancin jam'iyyar MNSD nasara. irin yadda magoya bayan ni umaru ke murnar nasarar da suka samu kenan jim kaɗan bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta birnin ya mai ta bayyana hukuncin da ta yanke a game da shari'ar da ta haɗa su da ɓangaren albade abuba yau sama da shekaru biyu kenan abdulkadir tijani jigo a ɓangaren sani umaru da ke bayyana farin cikinsa cewa ya yi kofa buɗe take ga waɗanda ke tunanin komawa gida farko za ni ma allah godiya da ya gwada min wagga rana inda alƙalan ƙasar suka ɗauki eh, dokokin ƙasa suka karanta gaskiya sun tabbatar da cewa mnsd mu ne jagoran kuma matakan da aka ɗauka eh, dangance da wa'ancan abokan hamayya mu mun yi su cikin ka'ida kenan sai mu ci alhamdulillahi nan da ɗan lokaci kaɗan za mu ta zaɓe yau ba wani ɓangare ba ne ya nasara ba wani ɓangare a mu rana ce ta farin ciki kuma kowa ya san eh, mnsd babban jami'a ce mai al'adu mai dokoki wanda duk ke so shi dawo ya san hanyoyi yadda kamata a bi a dawo cikin wannan jami'a sakataren watsa labarai a bangaren albade abuba alhaji ibro ayuba na mai cewa sun yi na'am da wannan hukunci babu wani ja saboda ai shari'a ma guda hudu Jaye ta yi yawa kuma dole kenan a samu sabon nazari da za a yi tun da hanyoyi ga sunan da dama waɗanda aka yi a bi a cikinsu za mu zaɓi guda wadda ta yi dacewa mahi a ala gare mu babu abin da za a ci a bai yiwa me zai hana a zamna da sunan siyasa tunda in ba a zamna ba yau gobe zamna za a yi tunda ba a san yadda yanayin siyasa yake ba babu wata ƙeya wata gaba wadda ta kai a cikin tsakankanin 'yan nijar a ce ba ya zamna wasu rahotanni sun ce bangaren na albade abuba na gab da kafa wata sabuwar jam'iyyar siyasa to amma suka musanta hakan a watan agustan shekarar 2013 ne rarrabuwar kawuna ta kunno kai tsakanin bangaren sayin umaru da na albade abuba bayan da shugaban kasar nijar isu muhammadu ya bayyana shirin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mun gode Sule, to kafin ku je da hukumar NDLEA ta kama wani da ke kokarin fataucin miyagun ƙwayoyi a shakata da wannan waka tukunna. Zarfaɓi yar bazara a bado ba duba daga baya baya da baya bazara bazara a bado wakilin sashen hausa a birnin iko babangida jibrin ya aiko mana da rahoton cewa hukumar ndlea ta kama wani shi dai wanda aka kama dan najeriya ne mai suna ayola ayodeji adebayo da ke zaune a kasar afirka ta kudu kuma ya ɓoye kwayoyin samfarin metafetamin ne a wata jakar hannu da ya yunkurin ficewa da ita zuwa kasar afirka ta kudu a hira da na da shi ta wayar tarho shugaban hukumar ta ndle alhaji ahmadu giya ɗaya ya ce yanzu haka hukumar ta baza kwaminta domin kama masu safarin muggan kwayoyi akan iyakokin kasar na jiragen sama da na ruwa da kuma mu na ƙasa musamman a watannin ƙarshe na wannan shekara hawa kuma shugaban hukumar ya ce yanzu haka suna neman wasu ma'aikatan hukumar guda biyu bisa zargin tallafawa masu safarin muggan kwayoyi da aka kama a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin enugu akwai ma'aikatan guda biyu wanda suka ruwa suka saki a wannan babban laifi din kuma tun daga ran da a kama su sauran ma'aikata ɗin to sai su waɗannan guda biyu ɗin suka bar zuwa aiki kuma har yau ba zo aiki ɗin ba saboda sun san suna da hannu a cikin wannan laifuffuka ɗin. ko a kwanan baya ma dai hukumar ta ndle ta kama wasu mutane shida da ke kokarin haɗe dalar amurka har dubu ɗari da hamsin da shida kuma na tambayi shugaban hukumar inda aka kwana game da mutanen an kama su kuma mun samu kuɗi ɗin Hmm. an tura su ga efcc su ci gaba da bincike ya ce mun kama su kuma mun miƙa hukumar efcc ganin cewa laifukan nasu ya dace ne da hukumar ta efcc shugaban hukumar ta ndle ya ce matakin gwamnati da babban bankin najeriya cbn wanda suka ɗauka na takaitawa da kuma bin sahun kudaden kasashen waje da na cikin gida ya taimaka wa hukumar ta ndle matuka wajen daƙila ayyukan masu safarin muggan kwayoyi a cikin gida da kuma kasashen waje ai ba karamin taimako ne ya mana ba saboda ainihin gaskiya a najeriya ne kawai za ka irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba wani abin da aka za ka iya hakan da kasashen waje ba kuma ba kasashen turai ba tun lokacin da aka fara yakin yan ta'adda din nan ya ce irin wannan mataki ne kasashen duniya suka dauka abinda kuma ya taimaka wajen dagila ayyukan 'yan ta'adda da masu safarar mugan kwayoyi babin yajibirin murai amurka daga lagos a nigeria Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, bayan da aka sace dattijo Olufalaye tsohon sakataren gwamnati wasu daga kudancin Najeriya ɗin sun yi ta kiraye-kirayen cewa ya kamata a hana Fulani yin kiwo a kudancin ƙasar. To kungiyar ta Allah ta mai da martani kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya aiko. Kungiyar makiyaya ta ta Allah ta ce akwai sake saboda babu wani mahaluki a cewar wata da ya isa ya tashi wani daga wani bangare a wannan ƙasa. Arɗan zuru Alhaji Muhammadu Kirwa shine ya kira taron manema labaru a garin Kaduna. inda ya ce ya kamata ma dai hukuma ta ladabtar da waɗanda suka yi kiran ganin an koro fulanin. Duk wanda ya kirkiro wannan magana na cewa a kori hillani daga kudu a mai da su dawo arewa to kamar wata hitina ce wadda aka daɗe da mantawa a najeriya yake son ya tada ita saboda allah ya ga dama ya haɗa najeriya ƙabilu daban-daban mun yi ƙabila kusan 300 a najeriya to ƙasar da ke da sama da ƙabila 300 ba dalilin da wata ƙabila guda za ta hito ta ce a kori wata ƙabila saboda ra'ayinta ko kuma biyan bukatarta ko kuma wani abu da take ganin cewa shine zai zama mata mazlaha. ita ƙasa tana tahiya ne bisa ga doka saboda haka duk wanda ya kauce ma doka ko bahillace ne ko bayarbe ne ko inyamuri ne ko wane ne doka tana iya maganin shi saboda haka ne a gare ni damuwata shine hukuma ta ɗauki matakin ladabtar da duk mutumin da zai hito da irin wannan magana domin Allah da ya haɗa ƙasar nan ba wani mutum guda da ya ya zo don magana shi ya wace wannan ƙasar bai isa ba haka nan Alhaji Muhammad Kirwa ya ce wannan mataki da ake son ɗauka fa da mutanen arewa ake ba Fulani kaɗai ba kada mutanen Najeriya su ɗauka cewa wai bahilla ce ɗaya ne ake ƙoƙari ƙarya ne magana arewa ce ba magana bahilla ce ba ne domin Hausa Fulani ne akwai wanda yana da shanu ba bahillaci ba ne kuma yana cin wajen kiwon nan saboda haka wannan matsala ta mutanen arewa ce gaba ɗai idan aka ce a koro wata ƙabila daga kudu ta dawo arewa da bahaushen arewa da inyamurin arewa da bayarben arewa wanda ke zaune arewa duka matsala ga ta shahe su amma tun da an danganta magana da bahillaci to babu shakka duk mutumin da ya ce zai taɓa ƙabilar fulani to ƙungiyar mai ta Allah shirye take ta kalubalanci kowa ne ne shi. Shi kuwa magatakardar ƙungiyar tamiyar ta Allah Alhaji Baba Usman Gildama cewa ya su kam suna cikin damuwa akan abin da ya faru da Olufalaye. sai dai fa duk da haka ya ce ya kamata a sani su ma fulani ba tsira suka da irin wannan sace-sace ba. Wani abu da ya faru da babban dattijo na ƙasa wanda ya yi sakataren gwamnati na ƙasan tarayya ga baki ɗaya mu kanmu ya tayar mana da hankali. Faɗin cewa kuma fulani makiyaya ne suka yi to wannan ba mu iya cewa komai idan shi bata gari babu inda ba a samun shi za a same shi cikin fulani za a same shi cikin yarbawa za a same shi cikin inyamurai da sauransu abu bai faruwa a ka tara jinsi ga baki daya ka ce su suka aikata wani al'amari in baka manta ba mu kan kungiyan kungiyance kenan na miyatti Allah chairman mu na kogi sace shi aka yi bayan mu an biya diya har yau ba mu sama inda yake ba kai wannan al'amari ma da yake faruwa babu wanda ya fi tabawa fiye da bafulatani a kullum ana ɗaukan mutanen mu a daji a biya kuɗi a sake su to amma kaga da yake ƙananan mutane ne yake faruwa da su ai abin bai hoto fili ba sai yanzu da aka taɓa wani to abu ne wanda ya shafi tsaro na zaman lafiyan ƙasa baki ɗaya addu'ar mu ita ce a nan wannan gwamnati allah dai ba ta nasara akan magance dukkan al'amarin tsaro na ƙasa ita dai maganar ganin an koro fulani daga kudancin najeriya zuwa arewacin najeriya ta taso ne biyo bayan sace tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kuma tsohon ministan kudi chief olufalayen da ya ce lalle fulani ne suka sace shi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya labarin Muna tafe da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. To amma da farko ga wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko akan muradun wannan ƙarni. a daidai lokacin da muradun karni takwas na mdg ke shirin kawo ƙarshe cikin wannan shekara ake kuma haramar shiga sabbin manufofin ci gaba masu ɗorewa na sdg matsalar mutuwar mata masu juna biyu a ƙasashe masu tasowa irin najeriya har yanzu na nan daram dr amina zakari wata ƙwararriyar likita ce da ke nan babban birnin tarayya abuja a zahiri mutuwar mata ya ragu amma a takarda bata ragu ba saboda matsalolin da suke sa mata mutuwa har yanzu suna nan yadda suke dama sai dai a ce sun dan improving a waɗansu wurare har yanzu a shekara za ka samu a duk duniya mata wajen dubu ɗari biyar suna mutu a nan namu najeriya wajen a ce dubu arba'in a kowane shekara in ka duba ka compare din da can kasashen da suka fi mu ɗaya a cikin wajen dubu uku da wani abu ake samu a yanzu nan muna da namu matsalolin da mu ba mu yi la'akari da su ba a najeriya ka duba cikin kamar birnin abuja haka muna da asibitoci manya-manya sun yi guda bakwai amma dududu yawan mu a cikin city din abuja ba mu da yawa amma ka koma karkara suna nan dubai dubai dubai amma asibiti kwakwara ɗaya babu. Rage talauci shi ke zama ajanda na farko cikin jerin muradan karni yayin da kawar da talauci ta kowace irin siga a gaba ɗayansa ke a matakin farko na manufofin ci gaba masu ɗorewa. A halin da ake ciki babban bankin duniya ya ce akwai kimanin mutane miliyan dubu ɗari da ke rayuwa cikin talauci mai raɗaɗi wato suna rayuwa a ƙasa da dalar Amurka ɗaya a duk rana yayin da ƙarin wasu miliyan ɗari takwas ba sa samun isasshen abinci. Abbas Adamu Tsiye jiga wani mai sharhi ne kan muradin karni in kai maganar yunwa aikin gona zai iya kata duk abincin da zamu ci kuma zai iya kawo aikin yi duk mutanen mu da ke tafiya nan sun toci rana cikin gari za ta iya tura su kawai su maka noma su sharhi dai na ganin shirin cimma muradin karni bai cimma cikakkiyar nasara ba kamar yadda comrade Ibrahim Garba Wala ya shaida mi wa'annan abubuwan suna da nasaba da irin manufofi da aka shimfiɗa da kuma su wane ne masu aiwatar da su masu aiwatar da su su kansu wane ne ke sa musu ido ne kula da abin da suke a ga cewa an cimma wannan abu akwai shi ko babu to wa'annan abubuwa in fa ba a ɗauke cin hanci da rashawa ba ina tabbatar maka mutum ɗaya zai wawushe duk kuɗin da aka turo ba ta millennium ba ha ita sustainable development hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. Assalamu alaikum mai magana hajiya ogurgu garo mai trader a kasuwar Alaba Lagos, Nigeria. To manyan ƙungiyoyi guda biyu a Benefere da kuma ACF ya kamata ku sa hankalin kusa. ƙungiyar bawa zalla bai kamata ba don waɗansu kaɗan daga cikin al'umma sun kulefi sai kuwa al'umma kudin goro ko kuma ƙungiyar arewa dattawan arewa ya kamata ku daina goyon bayan zalunci duk wanda ya yi ba daidai ba ku bari doka ta aiki a kansa hakanan shugaban ƙasa buhari sakaci ba naka ba ne bai kamata ba ka zura ido irin wannan barna tana faruwa domin wannan abin shi ya kai lokacin mulkin baban gida haddasa fitinu na kashe-kashen rayukan al'umma rashin adalci cewa idan wane ya yi jam'iyyar mu ɗaya ko ɓangaren mu ɗaya ko addinin mu ɗaya inda ya yi laifi a kyale shi ta gari abin da ya kai mu najeriya dubin tubatar jama'a sun mutu a sakamakon rashin adalci na shugabanni ya kamata buhari duk wanda ya yi ko da ɗan arewa ne ko ɗan kudu ne ko musulmi ne ko kirista ne in sai ya taka duka ƙasa ya kamata ka rinsa ido ka hukunta shi domin wannan shi ne zai kawo zama lafiya a najeriya don allah domin mun kai mun gaji da wannan kashe-kashen rayukan da ake a najeriya duk wanda ya laifi kar a rangwanta mishi ya kamata ka zama bangare biyu ruwan sanyi da ruwan zafi in mutum ya nemi zama lafiya ka zama ruwan sanyi a gare shi in mutum ya nemi fitina a tafarfasa shi shine samun zama lafiya domin kaza tana son 'ya'yanta take tattaka su mai hatara to sai takaitattun labarai da sahabu imam aliyu zai karanto wani kusa a wakilan majalisar dokokin rasha ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har da daga daga fagen dagar da ake a gabashin ukraine za su shiga sahun sojojin siriya fafata da ƙasar take da 'yan isis da wasu ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasar ta sham admiral vladimir kumayedov a magana da yi da kamfanin jillancin labarai na rasha da ake kira interfax jiya litinin ya ce da alamun sojojin rasha za su shiga yakin da ake a Siriyan sai dai bai ba da lokaci da sojojin za su yi haka ba jiya litinin amurka da wasu kasashe da ke yankin pacific suka cimma yarjejeniya kan batutuwa masu yawa da za su rage haraji da kawar da shingayen cinikayya da zai shafi kusan rabin tattalin arzikin duniya yarjejeniyar da ake kira trans-pacific partnership da turanci ko tpp a takaice gagarumar nasara ce a fannin manufofin harkokin kasashen waje ga shugaba barack obama ko da shike babu tabbas ko majalisar dokokin amurka za ta amince da ita Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hukumomi sun sakarwa jami'an tsaron ƙasar mara yayin da suke tunkarar karuwar tashe-tashen hankulawa daga Falasɗinawa. Mun kyale jami'an tsaro su ɗauki matakai masu tsanani kan waɗanda suke jifa da duwatsu da kuma kwalabe da aka a man kananzir ko waninsu sannan aka cinna wuta. In ji Netanyahu jim kaɗan kamin a fara taron majalisar ministocin ƙasar kan batun tsaro jiya Litinin. gwamnatin congo ta buƙaci a yi zaɓen raba gardama ranar 25 ga wannan wata na oktoba da nufin yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin shugaba denis sassu nguesso ya samu damar yin tazarce to masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali nake mana fatar alheri a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.